Ƙasar Amurka ta hanyar tsarin ta da ake kira MCC to Millennium Challenge of Development ita ce ta age zama janguriyar Nijar da waɗansu wagagen kuɗaɗe da suka tashi sama da miliyan dubu ɗari biyu da ishirin da biyar na sefa kuma daga cikin waɗannan kuɗaɗen shugaban ƙasar janguriyar Nijar ya keɓe miliyan dubu arba'in da uku domin sake farfaɗo da dam ko gandarin garin birnin Kwanne da ke shaƙe da sama da gonakai dubu uku shi dai gandarin birnin kwanni yana kawo nasa taimako wajen yaƙi da karamcin abinci a cikin wannan ƙasar inda ake noma sawarani sawa da mana, kuma a cewar alhaji zakar umar dan majalisar dokoki na ƙasa mai wakiltar mazaɓar garin birnin kwanni ya yi mini bayani game da yanda aka yi wannan zaman taron da shugaban wannan tsarin na mcc ya jagoranta a cikin garin birnin kwanni an izo babban darakta na wannan babban babban proje da ake ce ma mcc wato ya zo shi da kanshi ya kawo ma jama'a ƙasar kwanne wannan albishir kuma ya zo ya tambayi jama'a ƙasar kwanne su ɗauki alkawali na cewa wannan aikin da za a yi za su ɗauke shi da hannu biyu su kama a ci nasarar shi zaman da muka yi mun yi shi tare da saraki tare da merori tare da wakilan manoma tare da ma'aikatan bariki da na departament din kwanne da na departament din malbaza da hukumar su sarkin dogara da prefe na malbaza duka tare da su muka yi wannan zaman a cewar alhaji abdu mamman shugaban kungiyar manoma gandari ta daya ta nan garin birnin kwanne ya yi mini bitar yanda aka yi ta tarurruka har kawowa ga samun wannan tallafin lalle in an ka diba gandarin mu shekara arba'in ba dai ba kwana arba'in ba daina ba ya tsuhuwa ya kai inda ya hi karhin mu mu manoma to in mun ka samu tallahi wanga aka maida mana shi sabo to mu godiya za mu yi ga wa'yanga da suka nemo mana ga hanya tunda mu ba ta mu ta mu santa ba A cewar wani manomi Alhaji Hamza Saidu, su dai a yau suna cikin farin ciki. Muna godiya bisa ga sako da shugaban ƙasa yau muna kenan yau mu mun kwan cikin farin ciki. Su dai ayyukan na sake farfado da gandarin za su soma ne a cikin watan Jun idan Allahu ya kai mu bayan an rattaba hannu tsakanin bangarorin guda biyu waɗanda ke kumshe da yanda za a yi wannan aiki da kuma yanda za a fani da kuɗaɗen wanda MCC za ta tallafa ma jamhuriyar Nijar ta hanyar kasar Amurka kuma zai shafuwar sabunta gandarin birnin Kwanni da faɗaɗa madatsar ruwa ta Mozage mai ɗaukar kusan metri cube miliyon 40 na ruwa waɗanda manoma ke amfani da su wajen yin noman rani. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.